wannan littafi na kisas har yanzu muna tattaunawa game da halitta annabi adam alaihi salam ina ga muna daidai shafi na nawa ne yau 18 ina za mu tashi shafi na sha tara ya ta hada bismillahir rahmanir rahim <clears throat> cikin kisa nabi adam alaihi salam malam ya mana bayanin cewa bayan Allah ya fifita nabi adam alaihi salam da ilimi ya sanya mala'iku su yi sujada iblisu shi bai yi ba kuma ya kawo dalilansa na rashin yi iblisu bai tsaya nan ba malam ya ce iblisu ya tahadda iblisu ya tahadda iblis yana kalubalanta mahalicinsa akan wannan matsayi Allah ya kare mu lamma fada iblisu bisu eh, lamma sujuda lokacin da iblis ya janye yake yin sujada taradahu Allahu min rahmatihi sai Allah ya kore shi daga rahama ya kore shi tafi abin shi tunda kaga Allah sai da ya bashi dama duk an duniya duk mala'iku sun kwanta shi kadai tsagau a tsaye bai da ba amma duk da haka sai da Allah ya ce saboda me yasa saboda me yasa baka yi ba ya kawo dalilin da ya sa ba zai yi ba kaga an ƙara mishi dama fa da aka ce saboda mai sai ya ce to ayi hakuri a ya kawo dalilai to da ya kawo dalilai dalilan ba karbabu ne ba ya ce shi an yi shi daga wuta ne ko shi kuma na yin shi daga tabo ne don me zai mai to da wanda ya yi shi da taban da wanda ya yi ka da wutan duk shi ya ce a yi shi ya ce a yi kaza da ma shi wanda aka yi taban da ya ce to zo ka gaishe ni to kaga da sai ka ce wani abu to a ba haka nan ne ba to Allah bai karbo wannan dalilan ba to kuma sai mala'ika ai iblis bai wadatu ba sai ya kalubalanci mahaliccin sa akan wannan Allah ya sauke mahallici ya kore shi daga rahama wala'anahu ila yawmiddin ya tsine mishi har zuwa tashin alkiyama fa talabal inzara sai ya nemi a daga mai kafa qala anzirni ila yawm yub'athun yace a daga min kafa zuwa ranan da za a tashi alkiyama qala innaka minal munzarin Allah ya ce eh, lalle mun daga ma kafa zuwa tashin alkiyama din wannan ya nuna <clears throat> iblis aljanu suna da tsawon rai kun ga ya zo wannan asarin hadisi na manzon Allah sallallahu alaihi wanda wani wani ya shigo wani mutum ya shigo fa majalisin manzon cikin masallaci ya karbi musulunci ya saurari karatu bayan zai tafi manzala ya gane ba mutum ba ne aljani ne Ya ce mashi na kuwa kamar kai kaɗan kwana biyu sai ya ce a ah, matashi nake amma dai lokacin da kabila ya kashe habila lokacin na ɗan taso to kai kaga a ah, bayan nisa eh yanzu bai tsufa ba ya nuna suna da tsayin rayuwa ƙala fabi ma a gawaita ne sai ya ce to tun da ka halakar da ni ka nisantar da ni daga rahama la'aƙa udanna lahum siratukal mustaqim wallahi tabbas sai na zauna musu a hanya madaidaiciya duk inda mutum ya bullo sai iblis ya samu ya tara hanya sai ya zauna sai mutum ya road block kenan ko sai mutum ya sai ga an yi blocking hanya no road duk inda ka bullo nan ya ce la'aƙa na lahun suratul musulgin wallahi tabbas zan zaune musu a hanya madaidaiciya ba su ba duk aikin alheri to ba za su iya ba to ba nan ba in ba su biyo hanyar ba sun tsaya tsaye fa sun ki tafiya to to zan bi su ni sun thumma la'atiyannahum min ni aidihim zan zo ta tsakankanin hannayensu malam zai mana bayani min ni aidihim wa min khalfihim zan zo ta bayansu wa an aimanihim wato da damansu wa an shama'ilihim da hagunsu ya zo ta gaba ya zo ta baya ya zo ta dama ya zo ta hagu sannan bayan nan wala tajidu aktharahum shakirina mafi yawansu ba za su gode ma ba ai ka lura yanzu sai Allah ya baka wata gaba ka shekara 20 30 kai wani wallahi wannan gaban sai ta shekara arba'in tana aiki bai gane ni'ima ce sai da aka taba wannan gaban in mai kuɗi ne ya kashe miliyoyi cikin 'yan watanni ko cikin shekara to idan da a ce wannan kuɗin ake cajin shi yake aiki da wannan gaba na wannan shekara ina ya gama kuɗin yanzu mawadaci sai ka iske an jarabce shi da wani gaba a jikin shi bai da lafiya ya kashe dukiya na ban mamaki na ban tsoro to amma duk shekarun da yana aiki da ita ya mamanta da ni'ima ce ya manta da ni'ima ce to amma kuma sai kake suke ba godiya Allah ka azurta mu cikin masu gode ma ka ba mu ikon mu'amala da waɗannan gabobi kamar yadda ka ce saboda haka wannan shine alƙawarin da shedan yayi zai zauna akan hanya duk inda ka bullo zai tare in ma baka biyo hanya ba zai bi ka zai shiga gaba zai shiga baya zai tsaya dama zai tsaya hagu kuma zai mamaye ka cikin jini ya zama duk abin da aka yi ba za ka gode ba Allah ya kare mu an abi sa'id qal daga abi sa'id yace sami'tu rasulullahi sallallahu alaihi wa alihi wa sallam yaqul naji manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallam yana cewa inna iblisa qala li rabbih lalle iblis ya ce wa mahalicinsa bi'izzatika wa jalalika na rantse da buwayanka da girmanka la abrahu ba zan taba hutawa ba abrah a ce ga wani sakan ba ina aiki ba ne ba zan taba wannan ba a guyi bani adam ina halaka da yayan annabi adam ba zan zauna ba ni minti guda ba wani minti sai face ina aiki ne jan-jan sai na na halakar da yayan annabi adam ma damatul arwahu fihim mutukar raina na a cikin jikinsu in babu rai sun zama mushe sai tsallake mutum mushe amma in dai da rai a cikin jikinsu to ba zan taɓa daga kafa ba na minti guda sai face na bi su don halakar da su wannan shine maganan da iblis yayi na karke shi ma sai Allah ya magana na karke tsakanin shi da iblis faƙala sai ce bi izzati wa jalali na rantse da buwaya na da girma na inji Allah la abrahu ni ma ba zan taba daga kafa ba zan taba hutawa ba na minti daya sakan daya aghfiru lahum ne ina gafarta musu matukan su ne magafara gafara duk wanda ya nemi gafara ni ko zan yafe mai Allah ka azuta mu da neman gafara ka shi yasa Allah ya ce kullu yawmin huwa fi sha'an kullu yawmin huwa fi sha'an kowane lokaci manzo na cikin ami um, Allah na cikin hidima ne kullu yawmin huwa fi sha'an Allah na cikin ba wani lokacin da zaka ce ba Allah na cikin hidima bane babu ayyuka ne kawai zo su wuce a to nan ma dan aiki ne za a dauke ka gansa mutum a dan wani dan ministry da bai ta karya karya baka ji kullun ya ce maka yana ciwon wuya yana ciwon baya meeting ya ishe shi da file sun ishe shi ne ta rubuce rubuce wani in ka je inda yake aiki da ya saka fashi ga sai ce babu mai gani gaje ka iske takardu ga sunan ka za su tabo sama kullum aiki yake yi in ka tattara aikin da yake to wani aiki ne to wannan kofa Allah subhanahu wataala hatta bishiya ko ci bishiya ya santa ya san da ita ya san yawan santa, da yawan ganye da yawan kwarin da suke ciki kullu yawmin huwa fi sha'an ka ganin sai shi la abra kuma nan ne zaka lura muna da rauni Allah ka azurta mu da nagarta manzo Allah sallallahu alaihi fa kullun yana istighfari sau sau 70 ko sau 100 sau 70 ko sau 100 amma mu da muke yawan laifin kullum laifin ma ba mu gama wannan mu za mu dasa wani istighfari hamsin na gagara yi ne kai goma ma mutum ya ce ya tsaya ya yi astaghfirullah wa tubu ilai a tsanaki ya faɗi kalma mai kyau na nufin tuba ga Allah sai gaira yana mai gagara ba ga wannan rauni ne ga kuma shelan da iblis ya yi ga kuma shelan da mahaliccinmu ya yi ya rantsa da buwaye shi cewa ba zai taba daga kafa ko na sakan guda ba mutukan an nemi gafara zai gafarta Allah ka gafarta mana to sai malam ya koma wancan magana na iblis na ayan qur'ani wanda Allah ya dauko hotanta ya ce wa qauluhu la aqudanna lahum siratal mustaqim ba ya ce zai zauna akan hanya ba ai kama ahlaktani kaman yanda na halaka la aqudanna li ibadika zan zauna a hanyar bayinka allazina takhluquhum min zurriyyati ni wanda kake halittansu daga zurriyan a allazi ab'attani bi sababihi wannan wanda sanadiyyan shi ne ka nisanta daga rahama to waɗannan zurriyan zan tsaya musu a hanya zan tare su ala siratikal mustaqim akan hanyar kamar daidaiciya ai tariqul haqq ita ce hanya ta gaskiya wa sabilin naja tafarkin tsira wala udillanna hum anha zan batar da su daga wannan tafarki li alla ya'buduka wala yuwahiduka ta yanda ba za su bauta maka ba ba za su kadaita ka ba shine abin da ake fama da shi bautan Allah ya nesa sannan kadaita Allah ya zama yayi nesa du'atu demokradiyya su kuma suna suna ta fafatawa ولهذا قال النبي صلى الله عليه وآله وسلم shi ya sanya manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya fadi a wani atharin hadisi yace inna shaytana qa'ada li ibni adam bi aturqihi lalle fa iblis ne nan yana zaune a duk tafarki hanyoyin da dan adam zai biya wuce sai fa ya kawo misalai faƙada lahu bi tsarikin islami ya zauna ma ɗan adam a hanyar musulunci ɗan adam ya kasa wucewa yanzu da Allah ko da kirga ne na lissafin duniya yawan musulmi da yawan wanda ba musulmi ba ɗaya ne ai ka ba ɗaya ne yawan musulmi da can fa akwai mashinan mutane malam ku duk da sanyi guda a rinka gani masallaci ana satan mashina ko dan yaran ka dan ganin mashinan jama'a na ga kun kukulle ga da sanyi ne kai baburan jama'a wani ba Allah ya ce Allahu akbar ana sallah ya ji liman na karatu an yi raka daya sai ji an buga mashin din shi sai ci gaba da sallah ashe zuciyar shi ta koma wajen mashin an buga mashin an tafi a gama sallah ya leko bai gama shin ba ya ce wa malamin to malam yanzu ya labarin ni tun da aka fara sallan nan hankali na yana waje dama da buga mashin na ji. ya ce sai kai me ya ce sai na tigo da sallah ya ce ba ka da mashin ba ka da sallah ka sake wata ana buga mashin ka fita fita bas sallan nan ka je ka tsara dukiya Allah ya kare mu daga wannan fitina a ce an bi masallatai an bi makabartu ana sata Allah ya kare mu Iblis manzala ce lalle Iblis ya zauna wa dan adam a hanyoyi ya zauna musu a hanyar musulunci kaga wannan manzala dai faɗo magana haka ne ka kalli kasashe ka gani kasashe da suke musuluncin guda nawa ne a duniya guda nawa ne kasashen da ake ganin musulmi su suka rinjaya lallai akwai arna a kasan amma musulmi su suka rinjaya nawa ne in ka hada lissafin duniya tsakanin musulmi da wanda ba musulmi ba ai kaga bambancin na da yawa bambancin na da yawa manyan kasashe da suka fi kowa yawan jama'a a duniya ka lissafo su sai ka iske musulmi suna da kila guda biyu ko malaysia ne ake cewa ko ina ne ko ina ne zaka ji ana cewa su ne da musulmi da danya to su kuma kasashen musulmi in ka koma sai ka iske har wa yau shaidan ya sake zama musu da kan hanya wanda da gaske musulunci suke guda nawa ne wannan fa an ce musulmi ana nufin duk da tarkace ne da kowa an hada to a cikin su wanda suka ce su musulmin ne su kuma in aka sake tacewa sai ka iske musulmin da ya guda nawa ne da ya ce zai zauna ya zauna ya hana mutane musulunta yanzu dubu China dubu yawan China da Allah in bayan kwanukan nan da aka ce abin gunumin mamaki ana ta dan musulunta duba yawan china musulmin nawa ne duba yawan america duba yawan india musulmin nawa ne munyan kasashe wanda suke masu yawan al'umma Allah ya taimake mu qala ataslimu wa tazara dinaka wa dina abaika yakan sa mushi wasu wasi ce za ka musulunta ka bar addinin ka bar addinin iyaye da kakanni ka musulunta ka bar addinin ka addinin iyaye da kakanni qala manzo Allah ya ce fa asahu wa aslama cikin mutane akwai wanda ya saba ma iblis din ya musulunta in zaka musulunta ma kana cikin matsala iblis sai ya kawo maka waswasi qala ce wa qa'ada lahu bi tariqil hijra ya zauna wa mutum a hanyar hijira <clears throat> lokacin da manzo Allah ya ce a bar garin Makka tafi Madina faƙala a tuhajiru wata dawa arzaka wasa ma'aka wa inna ma mithlul muhajar kalfarasi fitoli fa'asahu wa hajara ce za ka yi hijira ka bar garinku ka bar saman da ka saba tana lullube ka ka kama hanya ka hau abin hawa kai dukkan tafiya ka tafi wurin da baka san matsayinka ba a nan wurin ma aka yi nasara aka saba masa aka yi hijira aka samu muhajirun thumma qa'ada lahu bi tariqil jihadi wal mali ya zauna mushi a hanyar jihadi ka musulunta ba sauran yada musuluncin ba to kuma sai ya gagara wal mali wajen dukiya shi ma ya gagara da manzo Allah ya ce da da rowa da imani ba su haɗu an kaga mutum zunzurutun marowaci ne to ka kwantar da hankalinka imani yana nesa da shi imani da ruwa ba su haɗuwa to sai ya hana mutane yin hidima ga addini a ɗauki addinin a kai wani wuri ba sai lalai an ɗauki takobi ba karantarwa a rarrabu a ce an ɗauki wannan Allah ya maka arzikin ‘ya'ya biyu uku hudu ka karantar da su ka ɗauki ɗaya sadaka fi sabilillah ka kai shi gari kaza ka zauna ka zauna da shi sai yana ta aiki ka ce sai mu haɗa aljanna ya gagara gida ka ga an cushe an cushe a gida ana ta rigima kan dan wani zirin hanya ko kwata da ta wuta wani wuri aya ta rigima kowa yana na a cikin gidan ba wanda yake ya aka yi shi wani wuri jihadi fi sabilillah ya zauna a can sai an hada aljanna an karantar da shi an kosar da shi qur'ani da sunna ya karanci qur'ani ya gane ya karanci sunna ya gane an ba an ba addini shi fi sabilillah kai kowane ɗanka kana so ya samu kuɗi ne kama wannan ma bari ka shirya mai ajanda ya kawo ma kuɗi wannan ma ya kawo ma kuɗi mace ma ba bata ta huta ba ke ma bari a shirya miki kaza ke ma ki kawo kuɗi wannan ma ya kawo kuɗi wai gidan a huta ga nan ba a huta ba yi a ga wanda suka hutan ai faƙala sai ya ce masa to tuqatilu zaka je kai yaƙi fa tuqtalu a kashe ka fatankihul mar'atu matanka a aure ta wa yi kusan mulmalu dukiya a raba a ka tsaya kawai kai ta gadin ka to in kana gadin ka sai ka yi mutuwa faƙala sai ce fa asahu wa jahada aka samu daga cikin mutane wasu suka saba ma iblis din suka yi jihadin suka ɗaukaka addinin wannan dai asalin hadisi manzo Allah yana so ya nuni ne akan cewa lalle can da yace udanna lahum siratal mustaqim da gaske ne iblis din bai zauna ba sai da yi wannan aikin ya zauna akan tafarkin mutane ya hana su musulunta kuma gashi nan ba a musulunta ba amma dai an samu kwarori wanda suka yi yakin iblis din suka tsallaka suka musulunta duk ayyukan alheri kuma idan ya taso idan aka ƙi sai ga Allah ya ɗaga wani sai ga yana ta yi yake shi addinin na Allah ne yana da sinadarinsa yanzu na dukkanmu nan Allah kare koko dukkan su can da za su tsaya su watsar da addini su ƙi sai ga addini yana ta tafiya sai ka je gari na mukiya Allah sai ka kawo ka jance wani ya musulunta yanzu irin alfashan da ake a Amerika ka jance wani ya musulunta gobe ya musulunta uji wani ya musulunta ta ka jance coci kaza zama musulunci kaza ya zama kaza sai ka iske to wai ma ta sinadari ne aka ja haka yakin gari wanda tsara ga nan maza tube mata tube garuruwa suna alfahari suna da jami'o'i na tsaraici jami'o'in yan luwaɗi daban jami'o'in yan maɗugo daban jami'o'in mazinata daban duk ga sanan amma kuma ka ji a haka sai ka ji ga musulmi suna ta ta karatu goma sai ka ji ya musulunta da yake addini na da sinadarin shi wanda in ma ba su shiga sun yi mishi hidima ba to zai ci gaba Allah ka samu cikin wanda za su zan jarin addini قال رسول sallallahu alaihi wa عليه wa sallam فمن fa'ala ذلك منهم famata wanda ya aikata haka ya saba ma iblis bayan ya zauna mushi akan hanya ya saba ma iblis ya rasu akan alheri kana haqqan ala allahi an yudkhilahu aljanna yana da haƙi ga Allah kasan shi ba samun haƙi akan Allah sai dai gare shi in ka haƙi akan Allah mai kai sai dai Allah shi ya dora ma kanshi haƙƙin saboda haka kana da haƙi ne gare shi kana haqqan ala Allah an yudkhilahu aljanna yana da haƙi ga Allah Allah ya sanya shi cikin aljanna Allah ya ba mu ikon saba ma iblis wa in qatala kana haqqan ala wa in qutila kana haqqan ala Allah an yudkhilahu aljanna idan ma ya je saba ma iblis din aka kashe shi ila yaki ya fita ko jihadin ya fita sai aka kashe shi to yana da haƙi ga Allah Allah ya sanya shi cikin gidan aljanna wa in garaka kana haqqan ala Allah an yadkhalahu aljanna in ya nutse domin in ka zo hijira ila mutum ya je ya fada wani wurin da zai nutse ya halaka nutsewa kala biyu ko ya nutse a ruwa ko ya nutse a yashi tunda su a wancan lokacin ana nutsewa a yashi zaka iya tahowa tafi titi abinan hanyar kirdado ne ba ba hanya bace duk masu tafiya a yashi an san kirdado ake yi sai dai a kalli gari kawai ce eh to ana jin garin nan nan bangare ne kawai sai a kama za a ci tafiya wani lokaci sun fi so su tafiya ma da daddare saboda akwai taurari da sun daga ido sun kalli sama sai su ga ina ya taurari suka kasance sun bi yaya ne sun bi kaza ne to sai ce yau to gari kaza na bangare kaza ne sai a kama a ci ta yi shi sanya kuma za ga ba su tafiya sai a cikin karauka sai a cikin jama'a in an ga wani matsala sai a dunkule waje guda sai a a jingina ga dabbobi ko abin hawan da ake da shi shikenan kura zai wuce amma kura za ta zuwa ta taso guguwa ta lullube mutane su nutse a ciki shikenan an musu kabarin su sai kuma an yi tashi alkiyama saboda haka manzala ce in ma nutsewa yayi ko a ruwa ko a wani abu wajen hijira to yana da haƙi ga Allah ya sa shi aljanna aw waqasarhu hudabatun ko kuma yana kan dabba dabba wani lokaci haka take da gaddama sai ga dabban kace kana ji da ita kuma karkin da ita ne ajalin mutum ko dabban shi ta fadar da shi ta take shine waqasad hudabatun kana haqqan ala llahi an yunkhilahu aljanna yana da haƙi ga Allah shi ma sai cikin aljanna sahihu sunan tirmizi a cikin sahihu sunan sunan nisa'i ne ko sahihu sunan nisa'i ya bi da wannan asarin hadisi don ya tabbatar da cewa shaidan da ya zai zauna kan hanyar to ya zauna ya ce zai hana mutane musulunci kuma ya hana ya ce zai hana mutane jihadi kuma ya hana ya ce zai hana mutane taimaka ma addini kuma ya hana za ka ganin aikin addini ta so sai shaidan ya ta samu ka ai da ma kaza ne ai da ma kaza ne kana da mubarrar kana da dalilin da yasa ba za a yi wannan abun amma hidiman duniya sai ka ta kashe kuɗi hakan nan sai ka rika tunanin masalai yanzu ban kashe ba za a ce kaza in matanka ne za su ce kaza in aure ne za a kai za a ce maka kaza in ma kaza ne za a ce maka kaza kai ta neman masalai na cewa ai maslaha ake nema a kaza amma addini ba za ka samu maslaha irin wannan ba sai ka yi ta sa maka waswasi yi da kuma lufakara ko wa murkun bil fahsha Allah ya kare mu wa bin abbas fi qawlihi ta'ala amin an samu wani fassara daga abdullahi dan abbas Allah ya kara masa yadda a dai wancan aya da malam ya bude wannan bangare da shi na yadda iblis yake kalubalanta mahaliccinsa da yace mala'ati la'atiyannahum min bayni aidihim da yace zan zo da shi ta tsakankanin hannayensu ta gaban su kenan ushakkiku eh? fi akhiratihim zan sa musu shakka a lahira wato zan rinka sa musu shakka anya ku akwai lahira shine yanzu aka ji mutum an tam in ka ce mishi ka ji tsoron Allah akwai lahira ba sai ce maka waje gani saboda shi munahuncin shi ya kai fik don wannan kalmar ko a cikin munahunci ita ce ƙarshe ba ta da wani ba ta da sama waye je ya gani a munahunci ba ta da sama saboda fuskoki da yawa manzara sallam ne fa ya ce na ga wuta na ga aljanna mu muna da ganau manzala ya ce na ga wuta na ga aljanna kana jin a madina ya gani an yi isra'ili mai mira'i da shi ce na je sama na ga wuta na ga aljanna hannu himman shiga gidan aljanna aka ce a dakata wannan ba ganau ne ba to kai a ce ma babu wani asirin hadisi da manzan Allah sallallahu alaihi wasallam ce ya ga wuta ya ga aljanna ya ga lahira ya dawo a ce babu yanzu shi Allah da yi mu bai isa ce akwai lahira mai daba wuri ɗaya Allah ya faɗi cewa akwai lahira don Allah ka buɗe ƙur'anin ɗakin ka ka rinka tantance ina ne Allah ya maka bayani cewa akwai lahira akwai lahira yanzu kawai abokin wasan ka ne shi wasa yake yi ko ko kana nufin kana tuhuman Allah ne ƙarya yake amma mutum ya kai karke a munafunci ya kirkice eh, da ce to lahira wa ke magana lahira kuma waye je gani to kaga wannan ba ƙaramin shakka ne a lahira Allah ya kare mu wani lokaci kuma ra'ayyukan mu ne da kullun ne ke nuna mana muna shakkan lahira an ga mana mai tattalin lahira amma ba mu yi ba to shi shine ce gaba gare su abinda Allah yake nufi da gaba yana nufin lahira ne kamar yadda fasara ake cewa zaharar fasadu fil barri wal bahari barna ta yadu a cikin ruwa da tudu su malamai suka cewa ana nufin barri wal bahari bunni da kauye banna bunni da kauye kuma kaga wani fasara ne wanda zai zuciya za ta karba to eh, tabbas amma kuma an ci ana banna eh haka din ne yayi yanzu jiragen ruwa fa da gidajen karuwa da gidajen giya a jiragen ruwa waɗannan katafarin jiragen ruwa da kuke ganin su suna watanni suna tafiya suna satanni duk wannan tafiya ana ga tayi tsawo suna da bukatan mata saboda haka akwai akwai yan dillancin mata na karuwai wanda suke selectin nasu kamfanonin yada karuwanci ne da tallanzu na kawai za ka ga jirgin ruwa akwai karuwai an tara a ciki sabon Allah yake kaga filbarri a ruwan ma ba a bari ba ba a maganar tudu duk inda ka je masauki yanzu sai dai ka kawo da kanka in ba sa aka yi ba sai ka iske wannan masaukin da matsala wani masaukin ma kana shiga ɗakin ka ga albon nan na mata in baka zo da matanka ba ka zaɓi wadda kake bukata in kana da bukatar mace Allah ya sauke saboda haka nan da ya ce zan zo ta gaba gare eh, su zan samu su shakka a lahira don fiyayyen gaba shi ne lahira na sha yawan fani irin wannan kajin ce mutum yana wai yana magana future plan amma ba lahira yake tunanin future ba wai bayan shekara ɗaya ko shekara biyu wani ba future ba ne wani aidina daga cikin yanzu in yanzu ake magana yaron ka ya taso nan gaba ya Allah taimake shi idan samu sana'a ya iya fuskare, ko ya iya kwamun kasa ko ya iya kaza ya rinka samun abinci ile gina gida ile sai mota ile sai mata a ya sai mata ne ko ya auro mata duk yadda yi dai wani duk ba gaba ba gaba ke ci mishi ba amma sai ga babban mutum da hankalin shi da komai yana ce mai yaron shi gaba nake ji maka wai gaban wai yana nufin wai lokacin da zai aure da wani abu wani lahirar shi shi ba Allah ne ya zo bauta ma Allah ne lahirar shi ita ce ake ce ma gaba wa min khalfihim an samu fasarar ga Abdullahi dan Abbas da aka ce min khalfihim uragibuhum fi dunyahum sai in sa musu kudin duniyan shi yasa ta daga cikin daliban Abdullahi ibn Mubarak suka tambaye shi wai me yasa in kana karantar da mu kana mana bayanin sahabbai sai mu ji sahabbai su lahira suke so duniya ba sa so yace eh amma ne yasa suke son lahira saboda kudin su na can dukiyarsu tana can shi suke so su zauna cikin dukiyarsu ce abin su ko kuwa abin yasa ba kwa son lahira saboda ku tana nan ba ku da komi a can tunda ba ku da komi a can ga duke ku kuna kallo to ba ku so ku fita cikin ta su ko nasu sun riga sun sun yi gine-gine sun yi shuke-shuke sun yi gyare-gyare sun yi komi a nan hadisi na manzo sallallahu alaihi wasallam yake cewa ku yawaita da shi a cikin gidan aljanna ku yawaita gine-gine a cikin gidan aljanna ku yawaita gine kowa na da aljanna shi da gini amma kuma a duniya aikace aikace iri kaza suna ƙara wa mutum gini kaza suna ƙara wa mutum shuka iri kaza shuka iri kaza sai daga kawai tana ta haɓaka tana ta girma gidan aljanna mutum saboda yana raya bi shi wannan hadisi ne manzo Allah so da saboda haka za a kuje za a shiga cikin aljanna ga mun shiga ga aljanna wani tafi na wani wani ya raya bishiyoyin shi wani ya ƙara mu ginin shi gine-gine da waɗannan aikace aikace da muke duk gine-gine ake yi wani ko bai komi ba ginin da yake ciki dai shikenan kuma ka yi kokari ka ya aljanna ka ne kada ka ce ai ni aljanna wallahi ko bai kusa samu ko bai kusa wallahi tallahi ya ishe ni yayi yayi man nan ya ishe ni to ai in kai wasa in wani tunanin ya zo zuciyanka to ba za ka samu voice quarters din ba ai ai galibi duka mu nan yanzu mu yan wannan zamanin ne galibi mun yi karatun da ake yin jarabawa a bada maki idan aka ce cin maki 40 marks ne idan Allah kana kokarin ka a ce ga tambayoyi kowane tambaya ɗaya maki ɗaya ne kana kokarin ka ansa 40 ne ka ba sauran ka ce in ka ci 40 ya ishe ka saboda ai kana jin tsoron in ka tunda an ce 40 marks ne mark bin nan pass in ka kai 40 din kana tunani ka tsallaka ko kida akwai problem anan sai a samu wancan sai ya cika ko ba ka ki ba ka taba ganin wanda aka mishi tambaya 100 aka ce 40 ne ci ya ansa 40 ya ce ai ya ishe ni to ya ishe misali ne to da haka lahira ka ka ce a ah, ni yanzu na nan na harka na boys quarters ma wallahi ya ishe ni in dai na samu aljanna ba sai na ƙara gyaggyara ta da wasu abubuwa ba to karshen ta aljanna ce ba za a samu ba Allah ya kare mu saboda haka yace zan sa musu kwaɗayin duniya kai taba duniya ka hidima ka sai tsumma duk wani tsumman da ya fito ka saya shi ma naka ne takalmi ga mutuna takalmi kafa uku hudu biyar duk nashi ne wai zai sa akwai na zashi wahu riga tsumma ga sanan hula ga nan wai dun nashi ne fa ba bai isa littafi bai da littafi bai zuwa karatu bai komi hidiman kala wani kuma goma za a kawo nutsun ma a ce wannan ma sabon fitowa ne shi ma ya saya to ita ko duniya inda duniya ce ai tsoron minti ɗaya maka mutu tsoron minti ɗaya kuma sabon mota ta fito ba za daina ƙere-ƙere ba wallai yanzu yanzu nan za a samu mutane a ce in aka samu kaza ka ɗiga zai bada wani kalan kaza kaza ma zai bada kalan kaza kaza ma zai bada kalan kaza wani ka gan shi ya zo na yi shiru kamar wani ka yana kallon wani tsuntsuna tashi sai ce to mota ma za ta iya zama iri kaza ba za a sa mata kiɗin ta komo mota kasa ta nan za a kunna wani ce ta nan za a kunna wani ce kowa ƙwaƙwala mutane daban ba za a daina duniya ƙyale ba in ka samu kowane biyan bukatan ka rika kula da lahiranka me ka aji da lahiranka me ka aji da lahiranka me ka aji da lahiranka amma ya zama duniya ka kauka ta sa gaba da abin da ka samu hidiman kanka kake yi to matsala ya zo Allah ya kare mu wa an aimanihim an samu fassara daga abdullahi dan abbas fasaran aimanihim ashbahu alaihim amra dinahum zan sa musu shubha a cikin al'amuran addini Allah ya mu daga shubha ibn al-qayyim yayi bayani akan fitinan shubha wa an shama'ilihim ajtahi lahum al-ma'asi sai fitinan sha'awa waɗannan fituntunun guda biyu shubha da sha'awa kaza ma ya burge ka kaza duk abin da aka yi baka sha'awa wannan ba karamin fitina bace sai da kawo wasa'il hanyoyi na dankwafe irin waɗannan abubuwan don in ba ka da control akan waɗannan abubuwan to ba za ka yi komi ba komi sha'awa zai baka duk abin da aka yi sai burge ka da an yi kaza ga wannan ya baka sha'awa da an yi kaza wannan ma ka ga baka sha'awa to kana ya za ka mallake shi ka zama bare wannan ma za ka mallake shi wannan ma to sha ka za ka yi tattafiya mutum zai tattafiya har je ya halaka kamar ka samu dabba mai jin yunwa an dade dai tana tana kulli tana jin yunwa a sako ta ga ciyawa na nau'o'in ciyawa ya tafi da ta fara cin wani sai ta hango wancan daga kai kamar wancan yafi yafi abin da bari ta ƙara gaba wani bari ta ƙara gaba ne wurin cin wancan har ta bace so da haka fitinan sha'awa ba karamin fitina bace dinki iri kaza kaza iri kaza kaza iri kaza kaza iri kaza abinci iri kaza kaza ya fito ma kwano iri kaza ma kofi cokali ma iri kaza kaza iri kaza mutun yi ta wahala fitinan sha'awa kenan shubha ko shi ma ba karamin hadari bane dan shubha in ya shiga cikin aqida mutun kaga bala'i ya zo kaga kaman kaza ma daidai ne kaza ma kaman ba daidai bane kaza daidai ne kaman kaza ba daidai bane Allah ya kare mu walam yaqul min fawqihim li'anna ar-rahma tanzilu min fawqihim ablana ba sai ce bai ce zai zauna musu a saman su ba saboda rahama tana zuwa ta sama ne ba wanda ya isa ya zauna mutane akan rahaman Allah an gano wannan ko ba wanda ya isa saboda Allah yana wasi'at rahmatuhu kullu rahama Allah ta yi wasa ko'ina ko'ina rahaman Allah ce ba iblis bai isa ya zauna a kan hanyar rahaman Allah ba rahaman Allah za ta cigaba da sauka illa ma sha Allah an gane wannan ko wannan shi ne abinda malam ya zo da shi kadan kan inda iblis ya kalubalanci mahaliccin sa wannan kusan ya yi turadi ne malam da ya saka shi ne zai cigaba da tarihi ba Adam din kaifa hulikat hawa'u ya aka lice hawa'u an gane wannan ko saboda duka waɗannan suna da alaƙa da ba Adam ne shi sanya ake ake zuwa da su sai mu dakata nan ba da wasu kalmomi baki sai sharhu misali jahiliyya